duk wanda ya haddace ƙur'ani a wurin Allah ba wai mutum ne gama gari ba musamman idan yana kwatanta aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da shi a cikin mutane ba gama garin mutum ba ne ko a kabari yin halitta yana bunna mutane wanda ya fi kowa haddan ƙur'ani shi yake sawa ta alƙibla hatta bayan an rasu gawar mamaci ta fi daraja akan gawar wanda bayi da haddan ƙur'ani saboda dukkan mutane manzon Allah ya ce mafiya alkhairi a duniya su ne wanda suka karanta ƙur'ani suka fahimce shi suke karantar da shi khairu man ta'allama alqur'ana wa 'allama wannan hadisi iya bukhari hadisi ne na bakwai. mafi shi shine wanda ya koyi ƙur'ani kuma yake karantar da ƙur'ani a duk cikin al'umma babu wanda ya fi shi alkhairi don da haka alkhairi ba a cikin dukiya take ba ba a cikin sarauta take ba ba a cikin matsayin da mutum yake ba annabi ya ce mafi alkhairi shine wanda ya koyi qur'ani yake karantar da qur'ani duk duniya babu ilimin da ya kai ilimin qur'ani daraja sannan na biyu duk duniya babu abin da zaka haddace mai darajar haddace qur'ani na uku duk duniya babu hanyar samun shiriya da ta kai qur'ani kula ga wannan duk abin da ka tara qur'ani shine akan gaba shi yasa sahabbai da suka haddace qur'ani ko a wancan zamanin darajar su daban ne irin Uthman bin Affan radiyallahu an wanda shi ka hadisin khairukum man ta'allama wa 'allama irin su Abdullahi bin Mas'ud irin su Hudhaifa ibn al-Yaman irin su Abu Darda irin su Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an wanda ko a cikin sahabbai din su ne gangaren a haddan qur'ani da sanin hakikanin ma'anan ƙur'ani sahabbai suna girmama su suna mutunta su albarkacin wannan ƙur'ani da suka haddace kuma mu ma mu koyi wannan ɗabi'ar duk wanda ya haddace ƙur'ani ba abin a walakanta shi bane shi wanda ya haddace ƙur'ani ko ya san ƙur'ani ba mala'ika bane ba annabi bane yana iya kuskure yana iya yin daidai amma duk kuskuren da ya a cikin mu yafi gama garin mutane saboda Allah ta'ala masa wata ni'imar da bai yi wa saura ba kuma duk wanda ya san wahalan karatun ƙur'ani da haddansa ya san karatun zamani in an kwatanta da haddan ƙur'ani wallahi al'adim soki burutsu ne karatun nursery primary secondary jami'a har a yi digiri a yi msc a yi phd in ka tara su ga baki ɗaya hidimarsu bai kai haddace ƙur'ani da fahimtarsa ba kuma ƙur'anin nan duba girmansa ba maybe thesis ɗinka na phd bai fi girmansa ba amma yanzu aran ma ya zauna a nan duk magana da na ce aran ma ko akwai aya ko akwai misali zai yi wahala ya yi sakan biyu uku bai tuna ba amma kai yanzu thesis da kai na phd in shi muka rike muka maka ba sai kare na kanka me iya yi wa abin da ke ciki ma duka soki burutsu ne maybe ma asatirul awwalina ne amma baka haddace komai a ciki ba amma wannan fa maganar Allah ya haddace maganganun Allah ya haddace akwai daraja da ta kai wannan kuma ya shiga cikin ahalullah ma'abota Allah wanda suke keɓantattu a wurin Allah su ne khasatuku wajibi ne mu riƙa girman masu ƙur'ani mu rika mutunta su mu rika ƙaddara su don ba shirme suka haddace ba maganar Allah suka haddace wahayi na Allah subhanahu wata'ala suka haddace Allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba mu sani cewa walakantar da mahaddata qur'ani yana gayyato fushin Allah subhanahu wa ta'ala saboda dukkan mutane manzon Allah ya ce mafiya alkhairi a duniya su ne wanda suka karanta qur'ani suka fahimce shi suke karantar da shi khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama wannan hadisi iya bukhari hadisi ne na 2027 mafi alkhairinku Shi ne wanda ya koyi qur'ani kuma yake karantar da ƙur'ani a duk cikin al'umma babu wanda ya fi shi alkhairi don da aka alkhairi ba a cikin dukiya take ba ba a cikin sarauta take ba ba a cikin matsayin da mutum yake ba annabi ya ce mafi alkhairi shine wanda ya koyi ƙur'ani yake karantar da ƙur'ani duk duniya babu ilimin da ya kai ilimin ƙur'ani daraja sannan na biyu duk duniya babu abin da za ka haddace mai darajan haddace ƙur'ani na uku duk duniya babu hanyar samun shirya da ta kai ƙur'ani kula ga wannan duk abin da ka tara ƙur'ani shine a kan gaba shi yasa sahabbai da suka haddace ƙur'ani ko a wancan zamanin darajarsu daban ne irin Uthman bin Affan radiyallahu an wanda shi ka hadisin khairukum man ta'allama al wa 'allama irin su Abdullahi bin Mas'ud irin su Hudhayfa bin al-Yaman irin su Abu Darda irin su Abdullahi bin Abbasin. radiyallahu an wanda ko a cikin sahabbai din su ne gangaren a haddan qur'ani da sanin haƙiƙanin ma'anan qur'ani sahabbai suna girmama su suna mutunta su albarkacin wannan ƙur'ani da suka haddace kuma mu ma mu koyi wannan ɗabi'ar duk wanda ya haddace ƙur'ani ba abun a walakanta shi ba ne shi wanda ya haddace qur'ani ko ya san qur'ani ba mala'ika ba ne ba annabi ba ne yana iya kuskure yana iya yin daidai amma duk kuskuren da ya a cikinmu ya fi gama garin mutane saboda allah ta'ala masa wata ni'imar da bai yi wa saura ba kuma duk wanda ya san wahalan karatun ƙur'ani da haddansa ya san karatun zamani in an kwatanta da haddan ƙur'ani wallahi so soki burutsu ne karatun nursery primary secondary jami'a har a yi digiri a yi msc a yi phd in ka tara su ga baki ɗaya hidimarsu bai kai haddace ƙur'ani da fahimtarsa ba kuma ƙur'anin nan duba girmansa fa maybe thesis ɗinka na phd bai fi girmansa ba amma yanzu aran ma ya zauna a nan duk magana da na ce aran ma ko akwai aya ko akwai misali zai yi wahala ya yi sakan biyu uku bai tuna ba amma kai yanzu thesis da kai na phd in shi muka rike muka maka jaraba sai ka raina kanka me iya yi wa abin da ke ciki ma duka soki burutsu ne maybe ma asatirul na ne amma baka haddace komai a ciki ba amma wannan fa maganar Allah ya haddace maganganun Allah ya haddace akwai daraja da ta kai wannan kuma ya shiga cikin ahalullah ma'abota Allah wanda suke tu a wurin Allah su ne khasatuhu wajibi ne mu riƙa girman masu ƙur'ani mu rika mutunta su mu rika kaddara su don ba shirme suka haddace ba maganar Allah suka haddace wahayi na Allah subhanahu wataala suka haddace Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba